to nan za mu tsaya sai mu saurari masu bugo mana waya akan irin kawaye da abokai da suke da su domin mutum ya san yana da akawa ko aboki wanda bai kamata ba ya kokari a bata a kwance abotar a daina tunda abotar da bata da amfani kaga za ta cutar da kai sai ka dinga rage ta har a waye gari a wani malami yana cewa kara ka zauna kai da littafin kama da ka zauna cikin mutanen da kasancewa zama da su bashi da wani amfani wanda duk ya shigo rayuwarka ka karbe shi hannu biyu wanda ya ce zai fitar raka shi bakin hanya ka sallame shi kama gaba babu wani mutum da zai ce sai da shi za ka rayu ko kuma kai sai da shi shi zai rayu assalamu alaikum sanuwa ce ce daga ina kwan littafi eh, sadiqa ce daga um, jos sadiqa daga jos eh, na kira asirin eh muna jin ki sadiqa dama ina so yi tambaya ne akan malam da yake magana akan abokan aboki eh malam wani irin aboki ya kamata mutum ya zauna da shi yanzu ke sadiqa ba tsakaninki da Allah yanzu ke kawayenki nawa manya na kina da kawaye haka ke zama ke kaɗai? to ai makotan ba kawai ki bane yanzu ba wanda in kika damu sirrin ki kike gaya masa sirrinsa ko matsalan ta dame ki ko ta gida ko ta iyali ba ki da wata wacce kika yadda da ita wacce zaki koma gefe ki gaya mata sirrin ki eh suna da kirki eh suna da kirki biki taba gaya musu magana biki taba gaya musu magana kika tsince ta a wani guri ba baki taba gaya musu magana kika tsince ta a wani guri ba in kin gaya musu magana suna da sirri in kuma kika nemi shawara suna baki shawara ta kwarai eh, to kin ga ke kina da kina da abokai na kirki kenan sadiqa to Sadika daga jos ta ce ita ba mata da kawayen ma amma dai ta san akwai mutum biyu da makociyarta da wata 'yar uwata wanda mutanen arziki ne ta kan je ta gaya mata sirrin su ta nemi shawararsu ko bata taba ji sun je sun faɗa a wani guri ba ko basu taɓa mata zagon ƙasa ko sun mata makarkashiya ko sun mata hasada bisa wata ni'ima da Allah ya mata ba wanda haka ake son kawa da abokiya assalamu alaikum wa alaikum salam waye daga ina wane ne ba ma jin muryarka sosai wa alaikum salam waye daga ina waye daga yola abdullahi daga yola ta abdullahi muna magana akan abokai da muke ta yi ga don tili wasu a social media wani ma baka taba ganinsa ba amma abokinka ne akwai abokai na yarinta akwai na makaranta akwai na siyasa akwai na addini akwai na unguwa akwai na kan hanya akwai na titi alo to kai kake ganin alaka abokai wajen tasirinsu wajen ci gaban mutum ko rashin ci gabansa ba ma jinka sosai ne a abdullahi na'am abdullahi layinsa ya ɗan samu matsala ba ma jinsa sosai daga yola Ah. assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya tsara mana lafiya da amin amin waye daga ina abubakar ne daga qatar abubakar kana lafiya ya qatar din lafiya lai malam ya hankali da mutane kuma alhamdulillah to kai yanzu ka je kasashen larabawa ya kake ganin eh. ya kake ganin abota da su ko zamantakewa da su alhamdulillah tun daga gida har zuwa nan ka tayi wallahi alhamdulillah duka Allah ya dani da abokan arziki alhamdulillah alhamdulillah saboda daga zuwa nan ana aminci eh kuma daga zuwa na gaba da akan taimaki juna idan wani abu ya taso zuwa a faɗan mu juna haka su ma za su faɗan na gani ya su ka fara fita da ni aka min walima na zuwa Qatar masha Allah so kuma ko zuwa na Qatar malam nan dan aikin da na nema na neme shi online eh abokai na san online daga India mm. daga Pakistan eh mutum suka bayan abubuwa da yawa da na tafi kamfan da muke aiki da su a yanzu. Masha Allah. Na ko kafin ta wunan. Eh. Da na zai fata ko malam ban san kowa ba. Eh. Amma wallahi kafin na fata ko shi da muka su kamar yan uwa. Masha Allah. Idan akwai wasu abokan da wani abokan shi a can fata ko na kan tuya. Eh. Wallahi shi ba a ce sa hannu duka na nisa da an yi zama mutunci. Masha Allah. Eh. Wallahi malam ba a sati sai mun gaisa da su ɗan ko ɗin. Eh. Saboda zumunci da aka dinga yi. Alhamdulillah. ta tsaya mana hankali a kai shi ne. Eh. Wallahi ta hanzu da muna cikin bala'i a kasar mu Najeriya. Amma hmm. ina ana wasu tunanin har matsalan abokai na gari. Gaskiya ne. A kullum ko da yaushe malam ba ma tunanin me zan yi mu taimaki mutane mu taimaki anguwa. Hmm. Sai dai kullum tunanin da muna da shugabanni da masu kudin anguwa. Gaskiya ne. Idan za mu iya haka, ɗari da dubu ɗaya ɗari biyu ɗari uku. Wallahi malam zan iya taimakon anguwa mu. Gaskiya ne. gaskiya ne muka koya maka ya yi mm. suna nan gaba daya wa aka maka da gaba daya ya za a yi mutum shi ba ka taimake al'umma ba gaskiya ne a a na abu kullum sai malaman mu sai ta amfani da wannan malam wallahi suna a kafashen gaskiya ne malam zuwa neman ɗan uwa ɗan Najeriya mm. social media ba ana ta amfana a kafin sadarwa social media shi malam to mun gode abubakar mun gode insha Allah da shawara to abu mala abubakar daga ƙasar qatar ya mana magana cewa ya zauna a Fatakot kafin ya samu aiki ya koma qatar kuma da ya je can ya haɗu da indiyawa da mutanen pakistan da su larabawa ya haɗu da mutanen kirki kuma ya ji daɗin abotaka da su kuma yake kira cewa a sake jaddada mutane akan mahimmancin haɗin kai da san juna da taimakekeniya cewa wanda yana cikin abin da muka rasa sai zage-zage sai hassada sai cin mutunci sai keta sai mugunta sai zagin malamai da sarakuna da shugabanni shi ne kawai aka kware a ciki mafi yawan wasu ba kuma kowa ne yake yin hakan ba to muna fata allah ya ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum kana lafiya waye daga ina ya ce na yi farin cikin samun ka kan layi ina na lawan gambo baba abdulsala ina shirin ka daga garin da ke Neja state ok lawan gambo na gaskiya na yi farin ciki sosai da samun ka da jin birya ka kai tsaye ina magana da kai wannan ba ta ni da farin ciki da gare ina maka fatan alkhairi to mun gode Allah ma lafiya da ɗaukaka da shi amin amin to malam lawan gambo muna magana akan abokai ne wani za ka ga ya yi sa Allah haɗa shi da abokai na ƙwarai masu kirki masu mutunci suna taimakonsa suna taimakon juna ba hassada ba ƙeta ba mugunta ba sharri kowa yana ƙoƙari samu na kansa ya taimaka ɗan uwansa. Eh, ya ce ne abin da zan ce dangane da kan abokantaka zan yi magana ne akan na kamar eh, da yake yanan intanet sadarwa ce na eh. wanda su neman ke ka kan abokantaka. Na gani. Ya ni zan ce da ya kamata mutane taka tsantsan sosai. Saboda hmm. akwai wanda suna neman ka je abokantaka da kai ne kai ne don suna da wani manufa da za su cutar da kai. Yan mm. ban manta ba ya ce a kwanan nan akwai wani da ya neme ni mai abokantaka. Mm. Shi ba musulmi ba ne ba to ɗaya daga cikin abin da ya ɗaure mun kai ban san shi ba ban kuma san daga ina yake ba. Mm. Eh, sai ki gaya min yana kusa da lokacin ɗin da yake sule da na sai ce min yana so ma na ce mai kaga akwai matsalar tsaro ni ban san ba ban san kuma daga ina kake ba ya za a kawai daga muna tashi ta ce ma gaskiya ne nuna wai a idan mun haɗu ma wai za mu yi wasa da kaza kaza in sha'awa wani irin wasa ne kuma da miji da na miji kuma a gidanka gaskiya ne to ya ce sai yake ganin cewa gaskiya akwai buƙatar mutane da yawa su kiyaye saboda akwai masu harkar bin maza maza masu bin maza da suna nan birci a intanet suna neman ɗan kafa hadda masu yankan kai ma to ya ce kai daga cikin nima abin da ya ban tsoro ma ba ma shi ne akwai masu hada baki a sace mutane gaskiya ne duka wannan duka wannan za a yi mutu yana da son banza wani ya nuna maka shi mai arziki ne ko mai kuɗi ne ko irin masu cewa mutum ya turo maka akawun ya ce da Allah tura min kaza kaga wani baka san cewa ko wani irin mutum bane masu wanda za su zama wanda ake kira hanya hukuna da sauransu. Sun mm. zai sai maka ka tura dubu ashirin bayan awa biyu za a dawo maka da dubu arba'in mutanen mu da yawa sun yarda da suna son banza eh ka tura arba'in ashirin a turo ma arba'in ko ya aka yi aka karbi ishirin ɗinka aka turo ma arba'in shi ba san arba'in ya karbi ishirin <laughs> to lalle dai ka <laughs> sannan kuma da ya ce ina so dan yi complain ne akan shafin da kuke hada karatun ku na telegram eh ina fatan za mu mai kula da wannan magana cewa akwai kamar shiri da kake yi na tambayoyi ne da sauransu wanda kusan ina ganin shi akai akai na gane yawa ya ce ba sa sa mana audio din akai ina sa mana kawai link ne da za mu ce mu kalla yawanci kuma kamar mu gaskiya yan kasuwa ne ba mu fiye samun lokacin da za mu iya sa mu kalla a YouTube ba idan eh. audio ne muka samu muka iya sa ko iya ne da sauransu mu saurara ok an fara to gashi nan yana ma jin kama ya nuna min cewa yanzu in ka shiga ma za ka fara samun odiyan yanzu haka a ciki an fara sawa ƙwarai to ami ami ami mun gode mun gode to lawan gambo daga naija ya gabatar da nasa uzurin da bayani da kuma gargadantar masu yin abota ta san banza a cikin social media kaga kawai mutum ya tura maka kuɗi baka san shi ba kuma ya ce ku haɗa a wani guri ya ce to waɗannan fiya akwai 'yan gutsire kai akwai kuma 'yan luwaɗi akwai kuma waɗanda suke masu sace mutane komai dai zai iya faruwa ke mai kwaɗayin tsiya kawai mutum ya zo ya tura miki kuɗi ya ce a haɗa a guri kaza kin ci kwalliya kin je biki ga iyayenki ba sai a neme ki a rasa ta saboda haka ai taka tsantsan abota yanzu ba da kowa ake ba kowa zai maka sallama ka amsa ba kowa zai nemi abota da kai ba wani ma ka shiga tukuna profile ɗinsa ka gama wani irin ra'ayi yake da shi kuma ya yake gudanar da mai ma yake yin posting tukunna ka gani wani mutumin banza ne kuma sai zo ya liƙe a jikin ka so sai an yi taka tsantsan kun ga ashe topic ɗinmu muhimmi ne musamman a wannan zamani da abota ta yi nisa da yawa ta shiga ko ina a duniya assalamu alaikum da ka amin ke ma haka daga ina kike na na san da daga nan kaduna maman princess maman wa princess khadija princess khadija kuma iye eh. maman princess khadija ya kike ta zama princess Na? ya aka ta zama princess <laughs> ko fata ne ko ko 'yar sarki ce ki a ah. shi gidan sarauta ne ranke daɗi a to aiki yanzu yanzu kin zama mama mai sarauta kenan kin ga kin zama ranke dade ke ma ke ma kin zama ranke dade to yanzu kin ji akan illolin kawaye zaki iya bawa mutane shawara akan kin ji dai an faɗa yanzu cewa akwai kawaye yan lesbian akwai kawaye da ake mm. haɗa kai da su a sace mutum a nemi kuɗi akwai kuma waɗanda suke lalatattu da gaskiya abokai tsakaninka da Allah ka yi mai tsakaninka da Allah amma in ya tashi ya sa ta cikin wuta ya sa kama cikin rana ya sa ma trailer ta tattaka ka din aboki <laughs> subhanallah wallahi abin ta yi yawa gaskiya sai dai kawai Allah ya mana tsari eh kuma a dinga kula a rage kwaɗayi a rage neman fans da yawa wanda ya taba fatawa a irin hannun nan ba zai ƙara kumawa bizinin layi yanzu wata haka ta yi mata ta tura mata cewa wai ta tattaro kan mutane mutum uku mutum hudu wai kuma a ba da kuɗi wata taiwa wata magana wai za a yi wani business eh. cewa ta samu mutum hudu kowane mutum hudu shi ma samu mutum hudu shi ma samu mutum hudu ta tura mata wani account to shi ne wata tayi ne ai nake baki labarin wata tayi haka ah. ta tattara kuɗi ta tura matar nan sai ta rufe akawun ɗin ta shafe lambarta yanzu haka matar ta gudu yanzu daga gidan mijinta saboda mutanen unguwa suna ta layi suna ta la yanzu ta gudo ta mana waya cewa ta gudo daga gidan mijinta saboda ta shiga wani yan yahu yahu sun wanke ta a intanet suka yi kawa da ita suka nuna mata kaya ga shi kamar arziki ta je ta tattaro kudaden mutane ta baya suka gudu suka batta to kin ga irin wannan abotar ta banza da mutum a rage san banza a rage kwaɗayi a kuma rage shiga cikin sharaba shanu to Allah ba mu sa'a to zainab maman francis khadija daga kaduna ta ba mu shawara akan illolin ƙawaye da kuma cewa dinga taka tsantsan kamar yadda lawan gambo daga naija shi ma ya ba da irin wannan shawara cewa yanzu kawai mutum ya maka waya har haɗa lamba kawai kira ka ya nuna maka wani abu alo alo salamu alaikum wa alaikum salam wace ce daga ina na'imatu ne daga bauchi na'imatu ne daga bauchi to na'imatu aiki an gini lafiya alhamdulillah kina da kawaye na'imatu na kina da kawaye eh muna da shi malam da yawa eh, eh. kuma duk na kirki ne eh na kirki ne alhamdulillah to kina yin kawa a intanet biki santa ba kawai ku haɗu a facebook ko a waso kawai ta zama kawaki to ki hankali da waɗannan duk wanda baki san gidansu unguwarsu ko halayensu ko danginsu ba ana yin amfani da wannan ana sace mutane kuma ana amfani da waɗannan masu munanan ɗabi'u suna shiga har cikin matan aure suna yanzu wata wata tace ta tura mata hoto da ta tura mata hoto ita kuma sai ta ɗauka ta ba kawalai ake yawo da hoton nata kin ga ta cutar da ita ba a sani ba to ki kiyaye kawaye Allah ta tana wannan ɗinka. Kyau to lallai ta yi taka tsantsan kuwa. Eh, to to ya yi kyau to na imatu. To an ji na imatu daga Bauchi ita ma ta samu kanta a ciki na imatu ke ce za ki zama ta ƙarshe mutane a yi haƙuri layi yana ta shigowa amma lokacin da muka ɗauka ya yi. To mun samu sadiya daga Jos ko sadiƙa kai daga Jos. wadda ta yi bayani akan abubuwa daban-daban da suka shafi wannan program ko muna mata godiya akwai abdullahi daga yola wanda shi layinsa ya katse muna tsakar bayani da shi layinsa ya katse akwai abubakar daga qatar wanda ya magana akan shi allah ya taimake shi yana da abokai na kwarai waɗanda kuma ya yi maganan yadda ya fara aiki a fatakot suka taimaka masa da kuma yadda ya je qatar ya haɗu da mutane da indiyawa da 'yan pakistan da larabawa yadda ake zaman lafiya da dama sai ka zama na kirki sannan zaka ka haɗu da na kirki sannan akwai lawan gambo daga naija wanda shi ma ya zaburar ya kwadaitar ya kuma tsoratar kan cewa yi taka tsantsan da abokai musamman waɗanda ake haɗuwa da su rana ɗaya a cikin kawai mutum ya tura maka ya shi fans ɗinka ne ko yana, sha'awar abubuwa kawai ka zo ka buɗe alaka da shi wanda har wani ya nemi ya zira shi bai ma san wani irin mutum ba ne ɗan yahu ne ɗan a kama mutum a je aiki da nafin ɗinsa ne ko yana da wata mummunar ɗabi'a da yake son ya yaɗa ta akwai zainab maman khadija francis daga kaduna ita ma ta ba da shawara cewa musamman mata ku nisanci munanan kawaye sannan akwai na'ima daga bauchi wanda ita kuma ta magana tana da kawaye kuma za ta ba da shawara akan duk wacce take da kawa wacce ta san bata san asalinta ta san daga ina take ba to ai ka tsantsan da su ana samun matsala a cikin yin abotaka ta yanzu da kawaye wanda kuma ana cutuwa ta hanyar haka to a nan ne mu na 72 na wannan shiri na addini da rayuwa muka gama shi a wannan rana muna fata kuma abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana kuma Allah ya bamu ikon amfani da nasihohi da shawarwari da muka bayar a cikin wannan shiri na addini da rayuwa wassalamu alaikum